To jama'a sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19.31.49 da kuma 60 sai kuma kilo has 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niya muryar arewa a Ghana kuma ana iya kama mu a alfa rediyo kuma si kai kuna ma iya kama mu kai tsaye ko kuma yadda kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da asubahin ranar Talata 28 ga watan Nuwamba. Ibrahim Kalmasi garba ne da Alheri Grace Abdu da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin daga birnin Washington DC. Kafin ku ji abin da ke taskar mu ga kanun labaran. To baban Laila jami'an ƙasar Turkiyya sun ce suna zuba ido su gani ko Amurka za ta cika alkawalin da ta ce shugaban Amurka Donald Trump din yi wa takwaran aikinsa na kasar Turkiyya a makon da ya gabata na daina sayarwa mayakan kurdawa makamai. 'Yan sanda a Iraki sun ce wani harin kuna bakin wake da aka kai a wata kasuwa mai farin jini da ke bayan garin Bagadaza babban birnin kasar ya kashe akalla mutane 11. kana 'yan majalisar dattijan amurka na jam'iyyar republican sun ba da tabbacin su ta kada kuri'a mako mai zuwa kan gagarumin garin bawul da za su yi wa tsarin haraji to kai labaran kenan bayan labaran duniya za a ji cewa shugaba buhari na najeriya ya kafa kwamitin inganta albashi saboda kowa dai sanin kowa da yanzu dubu goma sha takwas bai isa bai ciyar da mutum da iyalansa da mutum hudu A Nijar kuma an bullo da wani tsari na tabbatar da zaman lafiya tsakanin makiyaya da manoma. an hana zagi an hana bugu mun kusa kai ya hana yawo da adda za kuma a ji cewa shugaban najeriya ya yi gargaɗi ga gwamnonin jihohi kan su rika biyan albashi akan kari kamar kowace ranar talata aliyu musafan sokoto na tafa da shirin aka mai wuya inda a yau za a taɓo batun yawan canza sheka da wasu 'yan siyasa kan yi a najeriya amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya. Tare da sallama masu saurare barkamu da asuba ga cikakkun labaran. Jami'an ƙasar Turkiya sun ce suna zuba ido su gani ko Amurka za ta cika alkawalin da suka ce shugaban ƙasar Donald Trump ya yi wa takwaran aikinsa na ƙasar Turkiya makon da ya gabata na daina sayarwa mayakan kurdawa da makamai da ya taka rawar gani wajen murƙushe mayakan IS a Siriya. ministan ƙasar turkiyya Metluf Kavusoglu shi ne ya sanar da alkawalin yayin taron manema labarai jim kaɗan bayan tattaunawar da shugabannin ta wayar tarho ranar Juma'a. Sai dai tanarwar da fada White House ta fitar bayan tattaunawa ta wayar tarho ɗin da shugaban ƙasar Turkiyya Tayyip Erdogan ta yi taka tsantsan ta ce Trump ya kuma shaidawa shugaba Erdogan dangane da gyaran fuska a goyon bayan da muke ba abokan ƙawancenmu da ke Siriya. 'yan sanda a iraki sun ce wani harin unar bakin waken da aka kai a wata kasuwa mai farin jini wadda ke bayan garin bagadaza babban birnin kasar ya kashe akalla mutane goma sha ɗaya jami'ai sun ce akalla waɗansu kuma mutanen ashirin da shida suka ji raunuka a harin wanda aka kai a kasuwar nahrawan da ke kudu maso gabashin bagadaza wani jami'in tsaro ya ce waɗansu 'yan unar baƙin wake guda biyu ne suka buɗe wuta kan farin kaya a kasuwar jiya litini da dare kafin suka tarwatsa kansu ƙungiyar isis ta ɗauki alhakin kai harin a wani saƙon da ta buga a kafar yada labarinta ta amak wani babban jami'in sojin yamar ya ce ya shaidawa paparoma francis cewa ba a nuna wariya addini a ƙasarsa inda amurka ke ɗaukar tashin hankalin da ya shafi musulmin rokinya a matsayin kisan ƙari dangi papa roma francis ya gana da babban jami'in sojin jiya litinin yayin da ya fara ziyararsa a ƙasar da ke kudu maso gabashin asiya domin tattaunawa kan tashin hankalin da ake yi a jihar rokin da ya yi sanadiyar ƙaurar sama da musulmin rohingya 620 zuwa ƙasar bangladesh makwabciyar nyamir bayan ganawar mintoci goma sha biyar kakakin fadar fafaroma greyburg ya ce sun tattauna kan hakkin da ya rataya a wuyan hukumomi a wannan lokaci na rashin sanin tabbas kafin suka yi musayar kyauta bayan ganawarsu da shugaban amurka donald trump 'yan majalisar dattijai na jam'iyyar republican sun ba da tabbacin niyyarsu ta kada kuri'a kan gagarumin tsarin haraji a mako mai zuwa wanda zai zabtare harajin kamfanoni na dindindin ya rage harajin da ma'aikata ke biya a kan albashi sannan kuma na ɗan ƙaramin lokaci ya kuma ƙara yawan bashin da ake bin amurka da sama da tiriliyan ɗaya shirin da aka yi wannan makon shine a kaɗa ƙuri'a a kan dokar harajin a majalisar dattijai in ji gagaraba masu rinjaye john conin na jihar texas manufar ita ce a sake zaburar da tattalin arzikin ƙasar a halin da ake ciki kuma wani rikici ya ɓarke kan wanda ke da ikon faɗa a ji a wani ofishin gwamnati jiya litini da ya kunshi wasiƙun imel da shigar da ƙara da kuma bayar da kyautar fanki babban jami'i na kasafin kuɗi na fadar white house mike malvani da linda english wadda ta yi aiki ƙarƙashin gwamnatin obama kowannensu na kirarin rike da mukamin matsayin mukaddashin daraktan cibiyar kare abokan hulɗar kasuwanci kuma dukkan su biyun sun tafi ofis da nufin kama aiki english mataimakiyar darakta ce a cibiyar ta yi wa ma'aikatan ofis ɗin barka da dawowa hutun cika ciki da ake kira thanksgiving nan da nan sai malvani ya tura ma'aikatan saƙon imel yana shaida musu cewa su watsi da imel ɗin da Ingilish ta tura, su tura saƙon zuwa ofis ɗin ba da shawarwari akan harkokin shari'a, su kuma je ofis ɗin sa su ci abinci. Ingilish ta yi barazanar kai ƙarar Malvani bisa ga ikirarin cewa mukamin nata ne, to amma fadar White House ta ce doka a bayyane take, kuma tana goyon bayan Malvani tuni ya shiga aikin mukaddashi tamkar shine shugaban cibiyar. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A hukumance an yi baikon Yarima Hari na Burtaniya da 'yar wasan fina-finai ba Amurkiya Megan McKill. Mahaifin Hari Yarima Charles shine ya sanar da haka a wata sanarwa jiya Litinin. mai martaba yariman wells yana farin cikin sanar da baikon hari da miss megan makel sanarwar ta ce za a yi auren ne da kakar shekara ta 2018 za a kuma ba da ƙarin haske a kan bikin auren nan gaba iyaye makel su ma sun fitar da tasu sanarwar suna cewa muna matuƙar taya megan da harin murna makel dai tana da ruwa biyu mahaifinta bature ne mahaifiyarta kuma baƙar fata Makel ta ce ta ji takaicin yadda kafofin yada labarai suka rika bibiyar jinsinta sai dai ta kara da cewa ita da hari ba su taba mai da hankali akan wannan ba. ta ce muna mai da hankali ne kawai akan yadda rayuwarmu za ta kasance tare. labaran duniya aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc. bari mu fara daga Abuja, Najeriya inda shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kafa kwamitin inganta tsarin albashin Najeriya Umar Faru Musa gare ka. We all know that the last minimum wage instrument has expired. Shugaba Buhari ya ce dukkanmu mun sani cewa tsohon tsarin mafi kankancin albashin ma'aikatan najeriya ya tsuha don haka ya kamata a kawo wani kwamiti da muke tsarawa a yanzu wanda zai sake duba tsarin albashin da ya kamata a ba ma'aikaci a najeriya ganin irin yadda abubuwa suka canja da kuma ake da bukatar ya bi jerin takwarorinsa na duniya wurin more irin wahalolin da yake gabatarwa ko yake badawa wurin ɗaukaka najeriya ta fannin ci gabanta tattalin arziki zamantakewa da kuma bunƙasuwar masana'antu daya daga cikin gwamnonin da ya halarci wannan bukin shine gwamnan jihar kebbi a tiku bagudu wadda ya bayyana manema labaru cewa dukkan gwamnoni na najeriya suke sha'awar su ga cewa ma'aikatansu sun samu biyan albashin da ya dace da irin wahalolin zamani da ake a yanzu ai an ko abin da fahimta ta na abin da suke bukata na harko dai shine a yi tsari wanda zai amfani najeriya ai duk yan najeriya muke da mu da su duk abu guda tun guda muke wasaka duk tsarin da zai amfani najeriya da yan najeriya shirye muke ba da haɗin kai mu gwamnan jihar kebbi kenan atiku bagudu a tattauna da yadda manema labaru shugaban kungiyar kwadago na kasar wato comrade ayuba wabba ya bayyana cewa lallai sun yaba wa shugaba muhammadu buhari da ya yanke wannan shara na kawo wannan kwamiti kowa dai sanin kowa ne yanzu dubu goma sha takwas bai isa bai ciyar da mutum da iyalansa da mutum hudu shi yasa muka nemi akan a kara daga sha takwas zuwa hamsin da shida muka je teburin sasantawa za mu saurara a wurin gwamnati nawa ne za su iya bayarwa duk employers na na labor wanda suke ɗaukan ma'aikata gwamnati tana ciki masu ɗaukan ma'aikata suna ciki shi yasa ake kiran shi kwamiti na sasantawa muna ciki kowa yana ciki abin da aka yi da shi ne za mu amince da shi shugaban kungiyar kwadago ta najeriya ayuba babba kenan umar faruk musa mura amurka a abuja najeriya ana turka turka saboda kuɗi To a gaida Umar har yanzu dai kan batun tattalin arziki da rayuwar jama'a shugaban na najeriya muhammadu buhari ya ba da umarnin a raba sauran kashi hamsin cikin ɗari na kuɗin da aka karɓo daga paris club ga jihohi tare kuma da gargaɗin cewa a riƙa fabiyan albashi akan kari hassan maina kaina gare ka A taron da ya yi da gwamnonin jihohin Najeriya, shugaba Muhammadu Buhari ya ja kunnansu, da su gaggauta biyan basussukan albashi ga ma'aikata kafin bikin Kirsimeti na watan gobe. Shugaban kasar wanda ya bada umarnin biyan kashi hamsin na karshe ga jihohi daga kudaden da aka dawo da su na Paris Club ya nuna muhimmancin biyan albashi. Jim kaɗan bayan sun gana da shugaban kasar. Gwamnan jihar Imo Rochas Okorocha ya yi wa 'yan jaridu ƙarin bayani. Issue uh, Batun ma'aikata ne ya mame taron namu, saboda shugaban kasa ya nuna damuwarsa musamman ga ma'aikatan da suka dogara kwacakam ga albashinsu wurin ciyar da iyalansu da ma biyan kuɗin haya. Kuma gwamnonin sun tabbatar masa cewar da zaran an samu wannan kuɗi na Paris Club to kowace jiha za ta dage ta biya albashi domin ma'aikata su samu damar bikin Kirsimeti cikin walwala. Gwamnan jihar Kaduna Nasiru Ahmed 'yan Rufa'i da ya ce ma'aikata ba sa bin gwamnati gwamnatinsa bashin albashi amma ya ce wasu jihohin ana bin su bashin albashin da ya fi karfin kudin paris club din da za su samu a halin yanzu some states have salary arrears bigger than what they are getting as paris club reform so even when they get it they will not be able to clear all the arrears to ko me ke sa wasu gwamnonin gaza biyan albashi tambayar kenan da na yi wa gwamnan jihar yobe alhaji ibrahim gaidam duk wani gwamna a najeriya nan in ya ce ya kasa biyan albashi gaskiya laifin a wajen sai kowace shekara muna yin budget a cikin budget din nan duk abubuwan da sai za ta yi a shekaran gaba ne muke albashi kaza wannan kaza hanya kaza education kaza health kaza kana sane da wannan ka je ka karba in bashi a bankuna ya kai bakwai ko shida a cikin kudin da za a baka a kowace wata daga federal ministry of finance a sai an yanka wannan basuskan da ka dauka sai an biya bankuna shi yake kawo wannan problem da rashin biya albashi domin ba mu taɓa yin haka ba gwamnan jihar yobe alhaji ibrahim gaidam hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria To a gaida Hassan yanzu kuma bari mu kaɗa jamhuriyar Nijar inda aka bullo da wani tsari na tabbatar da zaman lafiya tsakanin makiyaya da manoma tabar a bari gare ki. Yankin guri ya ƙunshi makiyaya sosai da kuma manoma. Sani Nasaru shugaban gundumar na gure ya bayyana matakan da suka ɗauka don kauce ma rigingimu. Tare da sarakan gargajiya da wakilan manoma da makiyaya da service technique da kuma jami'an tsaro muka ba da bayani cikin code rural wannan kundi namu na code rural shine jagorancin ta yadda noma da kiwo a cikin ƙasa shiru wajen mu alhamdulillah babu wannan tashin hankalin tunda yanzu kowa ya san yadda ake shari'a banna in burtali na galgajiya ne shi za a bi in na bariki ne shi za a bi wanda ya noma cikin shi in an ci kayan shi cikin wannan hanyar da na galgajiya ko na bariki an ci banza in busashe suka yawa sai mu tura jami'an tsaro sai su zo gaba su rako makiyayan har su wuce su inda hanyar da muka ce mun hidda ta makiyaya abin da ya kama mana kwanci hankali an hana zagi an hana bugu mun kusa kai yana hana yawo da adda. Shi kuwa yankin taketa da gidimoni an fi samun makiyaya masu yawa da suke biyowa ta nan. Magaji Usman shine shugaban gundumar da magaranta kaya ya mana bayanin irin matakan da suka ɗauka. Dama babbar matsalar mu bangaren gidimunin ne. Gidimun ta samu dama ta kenan kamun su zo ma aiki ya sha kashi kuma da suka zo ko mun kai so zawa mun ajiye da muka ajiye su kenan in ka zo ka wuce za ka iya sai su koro ka sa ka hanya su tsora ka abultali kamun ma lokaci ya yi muka taron jama'a aka tsaye da dokokin da zamu bi ganin yadda lamura suke a bana tuni an tsaye da ranar sakin gonaki bana bana ce me a da 31 eh, ga watan disamba wannan watan da zai kama na gobe haka muka tsaida kuma bangaren arewa sai muka ce ya kai zuwa jiska sha biyar ga watan janvier a gaskiya yanzu da muka sake share muka gani talatin ga watan ma duka ana iya libere saboda duka kowa kusan amfanin shi ya dauki tamar abari muryar amurka daga da magaran a jamhuriyar niger to a gaida tamar kafin mu ci gaba ga wannan wato wannan illan shaye-shaye da yake a wurin matasa ya zama wani fitina wani bala'i kuma wannan abin babban illa ce a gare mu in ba mun tashi tsaye mun yaki wannan abin abin nan zai zo da karfin mu tun dai ba mu na arewa ba su haɗa hannunsu ya kamata a yaki chemist ɗin da suke sayar da abubuwan nan a hana sayar da abubuwan nan To sai a bi mu a shirin mu na hantsi dan a ji cikakken rahoton yanzu kan bari mu koma gefe guda Aliyu Mustapha Sakkwato ya gabatar mana da shiri na gaba. tsaka mai wuya. Wanda ya bar PDP yana wani bangare daban akwai abin da ya kai shi wannan wurin ba wai don cewa ba a yi ba ne. Idan mun bi PDP din mun ga ba sa kyautata talakawa ba sa aikin da aka zaɓe su yi sandan bai za ka dinga tafiya da su. Eh ni abin yana ban mamaki idan ana magana mutum ya bar gidan iyayensa ya koma wata bangaren da ba san ba san shi ba sai ya ce wai shi yanzu wai bai gamsu da abin da ke baban shi ke yi ba. Yanzu an ka girma ka balaga ba ka gidan kanka ba jama'a barkanku da wannan lokaci barkanmu da sadomu da ko a sabon shiri na tsakan mai wuya kalaman da kuka ji mun bude shirin nan da su a wannan safiya inda kuka ji an so ma ja'in ja game da dalilin da ke sa wani ya bar wata jam'iyyar siyasa ya shiga wata kalamai ne da mutum kusan duk inda ya shiga a cikin najeriya zai ji su a sanadin yawan kauren 'yan siyasa tsakanin jam'iyyu shi wannan shirin da za mu buɗe a yau akan rigingimin siyasar jihar taraba ne kam to amma gaskiya maganganun da za a ji suna tuzguwa daga cikin su maganganun siyasa ne da suka kusan shafi duk najeriya baki ɗayanta da yake aksarin matsalolin siyasa da ke faruwa a matsayin ƙasa na tarayya a jihohi masu ake fama da su kama daga korafin 'yan siyasa na wahala da su amma kuma in daɗi ya zo a sha da wasu da maganar rashin adalci wajen tsaye da 'yan takara da rabin mukamai da dai sauransu wannan shirin an shirya shi ne kuma an ɗauko shi tun daga jalin gufa da gwamnatin jihar taraba ɗin kuma wakilin mu ibrahim abdulaziz ne ya gayyato sanannu kuma gogaggun 'yan siyasa guda biyu ɗaya daga bangaren jam'iyya mai mulki ta pdp wato alhaji inuwa bakari na biyun kuma daga jam'iyyar adawa ta apc Aaron Artemis. To jama'a masu sauraron mu barkamu da warhaka barkamu da kuma sake koma da masa da ku a shirin na tsaka mai wuya da sashen Hausa na Amurka kan shirya. yau da cikin ikon allah ba ga misali za mu ka jihar taraba da cikin kwanakin nan kusan zan ce ta mamaye kanun labaran najeriya da ma ciki da wajenta domin kuwa ba ga batun tashin hankali da ya faru a yankin mambila sai kuma ga batun balahir siyasa a jihar ko ke cikin kwanakin ne ma rahotanni suka bayyana kan cewa tsohon mukaddashin gwamnan jihar tuni shi ma ya tsunduma cikin jami'ar nan ta apc wato ya yi tsalle ya bar jami'arsa ta pdp wato alhaji garba umar ba kammala wannan cece kuce ba sai kwatsam ga wata 'yar jihar kuma minista ta fito ta wasu kalaman da wasu na ganin kamar kan cewa wannan na iya kawo jami'ar ta apc na kaso kuma can baya ma masu sauraro kun san kan cewa a jihar taraba kusan aya cewa an kai ruwa rana tsakanin jam'iyyar pdp da take mulki jihar da kuma 'yan hamayya a jihar to yau za mu tattauna da su 'yan hamayyar da kuma bangaren su jam'iyyar pdp da take mulki a bangaren pdp da take mulki dai akwai kakakin jam'iyyar ta pdp wanda sun daɗe suna murza jam'iyyar wato alhaji inuwa bakari shine ma jami'in hulɗa jama'a na jam'iyyar a bangaren 'yan hamayya kuwa akwai 'yan sabar apc a taraba da suka lakaba sunan wai 'yan integrity wanda ana gani kamar yanzu su suke neman murje jam'iyyar ko kuma jan ragama jam'iyyar a jihar taraba kuma za mu tattauna da wani tsohon hadimin gwamna kuma tsohon dan siyasa kuma tsohon ma'aikaci mr aaron atima kuma kai in ce ma tsohon dan jarida kuma dukkaninsu ma sun taba aikin jarida don haka da farkon fari bari ne lalai marhabin alhaji yana bakar barkama da warhaka yawwa barka kare alhaji ya gajiya za lafiya alhamdulillah mr aron atimas barkama da warhaka barka da warhaka ya gajiya lafiya kalau to kamar yadda na faɗa a cikin shimfiɗin yau za mu so eh, wai jam'iyyar pdp a jihar taraba ta ce ta yi rawar gani eh, ko kuma yan hamayya duk da cewa wasu ku da daman ku ana gani kamar daman a jam'iyyar ma pdp kuke amma yanzu kun koma yan hamayya kuna cewa ba ta buka komai ba wai me yasa ko da ke an ce shi dan hamayya ko a cikin ruwa yake zai ce ana zufa ah to dama komai idan muka ce ko su suka ce an taka rawar gani a taraba ba sai su kira mutane su zo su duba ba An ka ce ka yi abu ai za a gan shi a ƙasa to mu mun zaga mun gani ba mu gani ba da haka wani rawan gani aka yi kuma kullum idan wannan magana ta taso sai mu ce ku je makwabta don dama jihar taraba an saba cewa ai idan ka ce ba a yi komai ba ai wannan jiha ba a biya salari ba wannan jihar ba a biya salari ba to su je nan adamawa inda aka gwamna ya hanyoyi ɗari da kusan ishirin ni na je adama na tuka mota kan hanyoyin nan na gani da ido na kwanan nan na je numun karamar hukuma na ga an yi hanya daga ranar ba na zuwa bakin kogi zuwa GRA na gani da ido ana gyara asibiti ana yi kana nufin gwamnatin PDP yanzu a nan mm, a Taraba a Taraba ta ta yi babu babu <laughs> to na galaji jino bakar kana murmushi ka <laughs> wato ina so in ce shi kane na ina ji tafiyan da ya adama bai sama abin da ke faruwa taraba ba inda ya sani ya sani cewa mataimakin shugaban kasa kwanan nan ya zo taraba ba wai ya zo hira ba ne ya zo waye gan shi his excellency darius ba ne a'a ga yatanta aka zo ya zo ya yi commissioning projects saboda haka inda dai baya na ya kamata ya tambaya kafin ya fara wannan furta din cewa ba abin da aka yi yana magana adamawa adamawa ta yi na muna magana abin da yake da akwai ne pdp tun kafawa siyasa na farar hula a nan wanda reverend jolin yame ya yi a karkashin pdp ya yi gavana har zuwa yau haka na pdp take ci a nan wuri yanzu gwamnatin ku ne pdp a yanzu ta taba kawo ne abun a zuwa gani ya kana magana taba kawo an development zaka ce abubuwa da yawa an yi daga an yi su shi mataimakin shugaban kasa ya zo nan wurin osibanjo ya zo nan ya commissioning project project na ya commissioning kuma ku kun sani kun dauka ba wai ku dauka ba kafafun labarai na duk koyi na duka an dauka aikace abin da ya yi ya zo nan ya zo ya yi commissioning project da ba a taba yin shi ma a west african sub-region shine na farko aka yi greenhouse wanda ba taba yin shi ko ina najeriya ba ya zo aka gaishe shi ya zo nan wurin ya taho ya zo kuma ya yi bayani a wurin kuma ya yaba kwarai da gaske shi kansa to amma ka bada misali da wannan aiki na greenhouse da ake ta yami didi kan cewa kudin rance ne kudin jihar ko kudin rance ne <laughs> ai wannan ba kuma magana bane kuma kudin yin aka same ta amma gwamnan pdp ne ta yi wannan aikin eh, misalin kaga ya baka hujjoji da wasu ayyuka ko kuma yan hamayya kuna cewa babu yan ka ce ayyuka e gashi har mataimakin shugaban kasa dan jami'a kuna apc ya zo ya kaddamar da ayyuka kuma ku ce ba yi ba eh ah to yanzu wannan zuwan mataimakin shugaban kasa shiri ne na kasa kowane jiha zai je don saboda kowane jiha najeriya take ko haka ba to amma da yake ya zama dole shugaban kasa ya zo ba zai ki zuwa ta raba ba ba ware ma ya zo an kalata abin da aka kalata ya duba an ce akwai dan hanya kilomita uku zuwa kona shi ke na hanyar da aka yi sannan wannan eh, lambun zamani da aka yi an kashe kudi zunzurutun kudi biliyon biyu an kace ɗauki biliyon guda ɗaya kayan kaɗai ka sa a taraba taraban da ainihin gona ce gaba ɗaya zaka ce don saboda ba ƙasa ko state a jiha eh, a najeriya da suke da san filin gona irin na taraba. To ina da dan aka haɓaka harkar noma tunda wannan ma eh, eh, lambun zamani kamar ci gaba ne ta fakar. To a ba manoma mana kuɗin nan suna neman taki, suna neman tractor, suna neman chemical na kashe eh, ciyawa. Ba a ba su ba. Ko tractor guda gashi na anan ya faɗa jar taraba ta sai tractor guda ta ba manoma? To ba zai baka amsa tun tambaye ka sake. To ina gani shi kamar yadda ce misalin a ce ba manoma ba ne. bai sama abin da ke tafiya ba na farko na so ka sani cewa an kawo taki a nan kafin a fara ruwa kafin a fara noman damina kusan trailer wallahi ba zan iya kirgawa ba kuma yanzu haka nan in ka so wallahi idan ka so ka buga lokacin gama duk lokacin gama kike so a nan tara ka buga ka ce yaya sun samu taki da wurin gwamnati wallahi za su gaya maka kuma at a very very subsidized rate wato a kalilan kuɗi ba inda ake samu su a kasuwa ba wannan an taho da su kusan manomi kusan ko'ina a lokacin gama nan kai gama nan na karin lamido an samu tiroli guda shida wanda aka tura don manomi wanda za na takin na zamani eh, eh, in ka je sto takin suna jirgin sayuwa gwamnati ba ta sauƙaƙa ba kuma takin nan daga hannun federal government ake karbo ta don saboda a sayar ya kamata jiha ta rage kuɗin wannan takin. To da to batu shine ne kan cewa ko yan hamayya ne ma domin su NPD suna zargin kan cewa Akasari kuna cewa ko yan hamayya ne alhali kuma ku ne yan PDP da watakila ta kora ko kuma a kuka yi tsalle ɗaya kuka faɗa rijiya. ba wani ƙasa a najeriya in kana bin mutane kuna tafiya tare kaga wannan tafiyan naku bai dace da kai ba kana iya juya kai wani abu daban kuma haka ba idan mun bi pdp din mun ga ba sa kyautata wa talakawa ba sa aikin da aka zaɓe su yi sandan bai zaka dinga tafiya da su ai shi yasa mun gani mun ga wannan tafiyan ba za ta tsina na mana komai ba shi yasa muka dawo muka yi fati mai adalci fati da muka san cewa za ta yi mana aiki to alhaji na kana ta dariya ne eh ni abin yana ban mamaki eh. idan ana magana mutum ya bar gidan iyayensa ya koma wata bangaren da ba san ba san shi ba sai ya ce wai shi yanzu wai bai gamsu da abin da ke baban shi ke yi ba shin wani irin gamsuwa kuke so ku yi ban da ra'ayi irin naku na cewa siyasa irin namu na ƙasar nan kowa yana son kansa abin da yake da shigo aljihunsa ko da shigo jikinsa shine kawai ya fahimci cewa ai siyasa ake yi in ba haka ba kam ai PDP ta kafa gwamnati a nan kusan shekara goma sha shida suka wuce yanzu muna kusan shekara goma sha takwas aka kama gwamnati wanda ya bar pdp yana wani bangare daban akwai abin da ya kai shi wannan wurin ba wai don cewa ba a yi ba ne. To a gaishe ku malamai to wannan shimfiɗa farko kenan a makon gobe Allah ya kai mu za mu taɓa abubuwa da dama da za su haɗa da inda ake tambayar me yasa wasu suke barin PDP ne su je wata jam'iyya. ita kanta apc din bangarori nawa take da su a nan taraba da kuma a sauran sassan najeriya kuma menene ra'ayin su 'yan taraba din kan hajiya aisha juma'a alhassan da kuma alakata da atiku abubakar to muna fata za a jira zuwan wannan shirin yanzu kan muna godiya ga su bakin namu inu bakari da irin artemis da kuma shi musamman wakilin namu ibrahim abdulaziz wanda shirya ya jagoranci wannan muhawarar a can jalingu kuma ya kuma na ita muka kawo muku a madadin dukkan su ne aliyu mustapha sakwata a washington dc To a gaishe ku yanzu kuma ga alheri Grace ta dawo da labaran duniya amma fa a takaice. jama'a ƙasar turkiya sun ce suna zuba ido su gani ko amurka za ta cika alkawalin da ta yi da suka ce shugaban amurkan donald trump ya yi wa takwaran aikinsa na ƙasar turkiya a makon da ya gabata na daina sayarwa mayakan kurdawa da mukamai da ya taka rawar gani wajen murkushe mayakan is a syria 'Yan sanda a Iraki sun ce wani harin kunar bakin wake da aka kai a wata kasuwa mai farin jini da ke bayan garin Bagadaza babban birnin kasar ya kashe akalla mutane goma sha ɗaya. Jami'ai sun ce akalla waɗansu mutane 26 suka ji raunuka a harin da aka kai a kasuwar Narawan da ke kudu maso gabashin Bagadaza. Wani jami'in tsaro ya ce waɗansu yankunan bakin wake guda biyu ne suka buɗe wuta kafin kan farin kaya a kasuwar jiya litinin da dare kafin suka tarwatsa kansu wani babban jami'in sojin yamar ya ce ya shaida wa francis cewa ba a nuna wariya addini a ƙasarsa inda amurka ke ɗaukar tashin hankalin da ya shafi musulmi rohingya a matsayin kisan kare dangi ba Papa Roma Francis ya gana da babban jami'in sojin jiya Litinin yayin da ya fara ziyararsa a ƙasar da ke kudu maso gabashin Asiya domin tattaunawa kan tashin hankalin da ake yi a jihar Rakin da ya yi sanadiyar ƙaurar sama da musulmin Rohanya 620 zuwa ƙasar Bangladesh makwabciyar. bayan ganawarsu da shugaban amurka donald trump 'yan majalisar dattijai na jam'iyyar republican sun ba da tabbacin niyyarsu ta kada a kan gagarumin tsarin haraji To da takaitattun labaran muka kawo karshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma da hantsi mu sake shigowa yanzu a madadin Grace Alheri Abdu wadda ta taya ni da wanda ya haɗa mana sautin Salaman Abu da injiniyan mu na wannan lokacin Jona Kumi ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai da hantsi.